cuta da cuta wasu ne su ne su ba su shiga ta to shi ne sai ba da mutum sai ke ce mana wani hada da ala hadi wasila ta bidani saboda haka ne ba Allah subhanahu ko ta'ala ya sanya kibri ya a matsayin ne a matsayin tufafin sadaka kama da ala al'azamata bi manzilatil idari kamar yadda kuma ya sanya girma a matsayin ne a matsayin na ƙasa ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والتكبير الأعياد نيبا الأعياد يا سبق حمزة أنا أبو تشنزة ولهذا سبب حكى نيما كان شعار الصلاة ya kasance alamar da ake gane sallah wal adani da kiran sallah wal a'yadi da kuma idoji da ake yi wa takbira takbir kabbara ce wata kabbara na da alaka da ake alkibriya kun ga yanzu idan za a yi sallah da me ake buɗe sallah Allahu akbar da za ka zo za ka yi sallah bil ittifaqi ulama kawai sai ka ce Allahu a'zam sallaka ka ba ta yi ba domin takbiratul ihram hukuni ce daga cikin sallah kuma da lafazin da shari'a musulunci ta ce ai da za ku zama ce a'azam ah, wannan azim shi ya faɗi ya ce al'azamatu idari to da za ku zo kai sallah sai ka ce Allahu a'azam ba ka da sallah amma Allahu akbar alamar buɗe sallah ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa miqlaqu hatta takbir wa miqlaqu hatta taslim abin da ke sa ka kulle sallah ka shiga kenan ba magana shine ka ce Allahu akbar wa miqlaqu hatta taslim sannan abin da ke sa ka buɗe sallah ka gaba shi kuma shine shine assalamu alaikum wa rahmatullahi to kun ga takbir daga lafazin al والأذان حتى لما كرا سلم الله أكبر الله أكبر هذا حكا كيفي حكا لا دنيا كرا سلم إن أنه قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله والأعياد سنوكم إيجوجي توب إيجوجي ركع الصف أي كبر من حتى تكبيرة الإحرام raka'a ta biyu a ai ta bangare guda shi da haddace me yake sannan kuma me aka sa aka shar'anta kabbar bari in za a tafi masallacin idi kabbar bari ake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila kabbar bari kaga idoji sai suka zama kabbara ta zama ita ce ita ce alamar talla shi'a alama ita ce alama ta kiran sallah ita ce alama ta iqamar sallah ita ce alama ta idoji da ake wa kana mustahabban fil amkinati al aliyati aka sanya mustahabbi ne an so idan mutum ya hawwar tudu kamar a mota أنا تفيا تعك دون وأنا سن أي كبا الله أكبر حتى شيء كان شيء أبو هوا أك أنا سن أي كبا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوا أبو هوا الذي تفيا هي شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سلم دي لوكس عند أبو هوا الذي فارق فيها فيما رأت الدعاء اللهم أنت الصاحب في السماء والخليفة في الأهل أو الخليفة في المال والأهل اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنصب وسوء المنقلب في المال والأهل haka manzo sama yake idan zai tafiya kaga kabbar ai sannan idan ya je a ban kafa da marwa a aikin hajji manzo Allah sallama da ya hau safa cewa yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi wahda عجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال خبر عنه ديت عمر وحكي يكبر وإذا على الإنسان شرفا haka nan da za ka hau wani tudu ko saman gidanka ka hau to ana son su mustahabbi ne kai kabbara amma ba an ce kai ihu mutane su ji bane ka tsorata jama'a a ka hau da za ka duba wani abu a saman gidanka ko za ka duba yadda kwanan ka yake zuba kila wani iyazu billah saboda ruwan damuna ko za a maka wani jara a sama ko ka hau ne ko ana son kai kabbara aw rakiba batan ko kuma mutum ya hau abin hawa wa nahwa dalika da makamancin wannan duk waɗannan wuraren an an an so kabba saboda mahimmancin kabba kuma ku da kabbara kabbara isa da batsewa da girma to in aka hau wani wajen da yake shi ma mai tudu mai sama ya ka ce a yi kabbara domin ne domin a tabbatar ma da Allah cewa shi ne mai ke sama kowa وهو القادر فوق عباده Allah shi ne barin jayi a saman bayansa ga baki ɗaya sai a gaba saboda wannan sifa ta وبه يدفع الحريق وإن عظما قال ابن تيمية da kabbara ake kashe gobara ko da gobara ta girma amma da hadisin da inga akwai ya zo da cewa idan gobara ta tashi a kama kabbar bai gobara ta tashi istirjani a yi na lillahi na ilaihi raji'un sannan kuma a kira yan kwana kwana Allah ka tsare amma ba kabbara hadisi ba hadisin ya zo amma bai inganta wa inda al'adhan yahum shaytan sannan lokacin da ake kiran sallah shaytan guduwa yake saboda an ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أثن المؤذن حرب الشيطان وله غراب الشيطان إذا أنت أن ترى سلة في قامه من عيسى في ساك داو وابا في في زق وحدي سخت كرا سلة في كيف تستيع عيبا نزاع كان سلة أين مما في يحنى في idan bai ci nasara kansu ba shi ke nan sai ya zauna a cikin masallaci ana ta da ikama sai ya sake bugawa da gudu wadda gugura ku yana yi. sai an gama an ta da kabbara ana ta da kabbara aka gama ta da kabbara sai ya dawo sai ce ukur kaza wa kaza wa kaza sai kai abin da ka manta shekara goma sha biyar da suka wuce sai ya tuna maka wata ajiya da kai a ɗakin ka kamanta inda ka ajiye sai sai a bangare ka za ka aji. kuma wani abin ban mamaki kana gama sallah ka sanya manta saboda gaba da kiyayya da wannan makiyin namu yake da aljannan nan baya san da shi ke wutan nan so yake yi a zo a ya samu abokanan zama inda bayan ruhu hizbahu yakunu min ashabi jahannam kullun suke to din nan malam ibn taymiya yana so ya nuna mana muhimmancin al-kibriya ne siffa Allah ta al-kibriya so daga kai a matsayin ka na bawan Allah in ka siffanci da wannan siffar ta ya kibriya to ja da Allah kake a'a sai dai ka siffanci da siffa ta mai ta'abbun bawa ka siffanci da siffa ta rububiyya cewa kai bawan Allah ubangijinka subhanahu wata'ala shi kuma shi ke da sifa ta kibriya so da haka fa ma'al kibriya fi insan la takunu rububiyya idan mutum ya sifanci da sifa ta kibriya girman kai to wani zama bawan Allah ba zai zama ba قال تعالى ألا ولو يتسيتي وقال رب ادعوني أستجب لكم ubangijin ku ya ce ku roƙe ni ku kira ni astajib ku zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai game da bautata sayadkhuluna jahannama dakhili da sannu za su shiga wutar jahannama dakhili suna makaskanta kaga shi da sifa ta kibu girman kai da sifa ta rububiyya ba su haduwa in kai bawan Allah ne kuwa ka zama mustaqbil mutum yana da istijbani girman kai to zai zama bawan Allah shine abin da iyaka na abu da ke cire maka iyaka na abu na cire maka sifa ta girman kai duk ranar da ka ce ma Allah ta'ala iyaka na abu kai kadai ya Allah da ke bauta mawa ka cire maka girman kai ka ce kai ba su girman kai ba ne ka yadda a matsayin kai bawan Allah ne jira kake Allah ta'ala ya baka zaɓi ka bi Allah ka ba za ka yi wata yadda ya ce kai shi kake mawa azuminka ka ga iyayenka eh? neman ka da kake duk kasuwancinka kana tunanin ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka ya ce ga yadda za ka kuma duk ka gaba da kana masa ba wani abin da kawai tana cewa shi ba addini a ciki ko ba cewar Allah a ciki kamar yadda mutane suke ji a yau to kun gani wa kullu man istakbara dukkan wanda yayi girman kai an ibadati Allah gaba da bautar Allah la budda an ya'budu ghayrahu dole bauta ma wani Allah shi sa ba wani wanda zai da abin bauta babu wani wanda ba ya da wani abu da yake bauta ba ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma wani ƙato mai bayan gida mai biyan da ta hanyar da mata shi yana da mata yana da mata ya je wajen ta haukace mata yake ko shi kake bauta ma ko kuma ka bauta ma shaidani ko aljanna da ba ka gane shi ko ka bauta ma mala'ika wanda za ku yi baran baran da shi a gaban Allah ranar gobe kiyama ko ko mutum ya bauta ma son zuciya shi har son zuciya na bauta mawa qur'ani karare ya faɗa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa katama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ishawa faman yahdihi min ba'di Allah shin baka ga mutumin da ya riki ilahu hawahu abun bautarsa shine son zuciyarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi duk da ilimin da ga ilimi da kwanan ilimin yana da shi ilimin ta shi mahaddacin alqur'ani ya haddace alqur'ani a sai sa alqur'anin a bayan shi ya ce qur'anin zai yi to daga duk inda yake so to nan zai karya ayar Allah duk abin da yake so zai iya jawo maka aya ya maka fassara da ya ga dama fassara da babu wanda ya gabace shi da ita ba littafin da za ka ga wannan fassara shi ya kirkiro fassara shi da kai ya tsara maka duk littafan tafsiri da ake da su na duniya ka duba ba za ka gani ba ita ka ta ila abu hawa ya riki abokin abun bautarsa shi ne son zuciya shi kaga ana bauta masa zuciya shi yasa za ka samu irin mutanen da suka yi boko boko boko a wuta yin wannan boko boko da ba addini sai mutum ya ce wai shi wai shi free thinker free thinker wai shi bai da bai da abu kawai ƙarya yake ƙarya yake yana da abu kawai ai alal akalli yana zama idan physics ya karanta shi profesa ne ko kuma dokta ne ko ma me ya zama a physics physics din shi ke bauta ma in biology ne ƙwayayen da yake tarawa da ƙwan kuda da ƙwan kaza ya ta bincike a dare, shi ne ubangijin shi ke ke bauta ba wai wannan ne ya bisa shi ce ba Allah shi sa manya-manyan masu kimiyya scientist na gaskiya ka tabbatar da cewa science yana kira abu Allah ta hanyar kimiyya in kai zurfi a cikin kimiyya za ka gane lallai tabbas waɗannan abubuwan da kake mu'amala da suna da ubangiji da ya halicce su kuma shi ya fi tantance abota ba to rabo ku ne zai zaka kafa sai ma Allah shi ne boko boko a wuta da ake bai boko a kida ce har suna da abun bauta to ka ba wani Allah ne Allah ta'ala da ya halitta bai sa su shi dan adam za ta iya zama ba ta bauta ba ko dai mutum ya bauta ma Allah ko ya bauta ma bayan sa wannan ka'ida ce ko mutum ya bauta ma Allah wallahi ko kuma ya bauta ma bayan sa ka'ida ce amma dan adam ba zai iya zama ya ce bai da abin bauta ba shine na malam jami'a ne yake ba mu ka'ida wa kullu man istakbara an ibadati llahi la budda an ya'budu ghayrahu duk wanda ya girman kai yake bauta ma Allah to sai bauta ma wani Allah fa innal insana hassasun wani ɗan adam Allah ta'ala ya sanya shi zama mai motsi ɗan adam mai motsi ne ya ta haɗa ku bin iradarsi yana motsi ne bin irada da nufi wa a tabbata fi sahihi an nabi sama annahu qala an nabi sama ya faɗi a cikin hadisi sahihi yake cewa asdaqul asma'i harifun wa hamma asdaqul sunan da yafi gaskiya kun san za a sa ma suna akwai abin da malamai suke cewa al-ta'al da hamza ba da ainun ba al-ta'al al-fa'al arashi ana son sunan mutum ya zama ya dace a cikin sunan kila ma za ka iya addu'a ko a cikin sunan za ka yi amma sai suka ce ana al-fa'al tarihi sannan ana al-fa'al bil ma'ana za ka iya sa ma ɗanka suna arashin wani sunan wani babban bawan Allah da ya gabata sai ka ce ka sa ma ɗanka Yusuf me ba ɗanka ya zama kamar annabi Yusuf alaihi salam an ya kuna afifan ya zama mai kamun kai an ya kuna aliman ya zama matsayi sai ka ce kana tafa'uli da sunan Ishaq sunan Yaqub وسنا صحابي ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الله جاسم ديما معاذ جابر قصص هنا الحسن الحسين فاطمه عائشه سورة سورة ديما سنة أنا الفعل بالمعنى أنا فاتح أنا عارشي عند معناه a kalli sunan sai a yi fata da shi ko to annabi sun ce afdalul asma'i sunan da yafi gaskiya shine harifu ma'aikaci ma'aikaci wa hamma sannan da mai himma duk sunaye ne in ka sa ma ɗanka suna harif manzo sun ya ce yana cikin sunayen da suke gaskiya yana bin ne shi harif asalin hali manomi manomi domin alharsu noma wai idza tawalla sa'at al-ard yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nas al-harth alhammam shi kuma daga alhimmatu ne ko alhammu shi ya zama mai himma to kun ga su ne waɗannan malamin jami'a ka waɗannan wannan hadisin da ke da ɗauke da waɗannan suna domin ya nuna maka ɗan adam ba yadda za a yi zauna haka Allah ta shi ne bahaushe yake cewa mai rai bai rasa ne motsi to mu kuma abin da aka karantar da mu shine ne duk wani motsin da za ka yi a ibada a ciki قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين haka Allah ta'ala ya ce a nufin sama ya ce kun inna salati ka ce sallah wani suci da yanke yanke na da nake wa mahyayi da rayuwa ta baki da ɗaya kun ji ranar da ka ware wani abu a cikin ka ce ba Allah a ciki mutum ya shiga tafiya zai zo ya sallah rini rini a masallaci amma ni tafi shago da zai ba Allah in ya tafi ofis ba kunshi da Allah in aikin kwadugo yake ba zai ba Allah duk abin da yake ba Allah a shi a masallaci yake kan wannan irin na kiristanci ke give what for give what for Jesus to Jesus and give what for God to God أعط لله لله وأعط ما لقيصر لقيصر وأكثر ما في العالم لقيصر وقليل ترك لله أبا الله أبيش أبا كما اشترك كاين شو wanda ake bi shi kuma na shi daban sannan mafiyancin duk kayan an ba wanda ba Allah kasuwanci ba na Allah ba aikin ofis ba na Allah ba za ka yi mamakin ga mutum da shi ake sallah da shi ake komai amma da za a ba shi wata dukiyar al'umma su ke mamakin ga yadda zai yi kwanciyar biya a kanta na san da shi da ke da daban baya tunanin Allah sai malam tamiya ce fal harikul katibul fa'ilu wanda ake ce ma al a ma'ana al mai aiki al fa'il ma'aikaci wal hammamu fa'alun min al hammi idan aka ce shi kuma hammam shine ma'aikaci da himma wal hammu awwalul iradati himma ita ce matakin farko ta na nufi matakin farko na nufi shine mai shine hamma wala qad hammat bihi wa hamma biha to daga nan sai a samu irada mun gane fal insanu lahu iradatun da'iman an adam ko da yaushe yana da nufi ko da yaushe ba lokacin da ka ce ce shi sai dai in ta mutu ku duba wani sirri na Allah da ya sa a zuciya shi sa ko bacci kake sai yi ta mafarki mutum yana bacci yana mafarki me ake nufi ana nufin zuciyar shi ba ta tsayawa ko yi bacci hutawa take yi sauran gaɓoɓi da suke aiki su ba ta aiki shi ya sa tsari wanda shekarun shi suka fara ja da da rana ya yi aikace aikace yi magana da wancan yi magana da wanda sai likita ya ce shi zai auna jinin shi sai a ga jinin shi ya amma da zai ke fata sai a ce to a zo a auna yanzu sai a ga jinin ya kasa in yi bacci ya tashi zuciya ta huta ne kuma ba aiki ne ba ne in ta kaya ba ta aiki ne ke nuna ba ya mutu to da ka zuciyar ɗan adam ko da shi cikin nufi take shi ya za a zuwa mutum yana kwantawa nufin shi na fili nufin shi na farke yana kwanta zai fara gani a cikin mafarki ya kallafa da wata mota yake so shi ne yana mota yana kwanciya bacci shi ne kawai zai gan shi gashi na ai ya kai ma mota kawai ga yana ce yawon gida ya tafi Legas ya je Abuja ya je kaza ya ta ce zai a kan ke da ko ba haka bane ya kalla fara yana son wata da ya kwanta ba sai fara ganin da ne kaga wannan duka shi ne zuciya tana aiki to da ka ba lokacin da ɗan adam yake zama ya ce wai ba ya da aiki to daga ko dai ya Allah aiki ko ya ma banza Allah ya samu ma Allah wa kullu iradati dukkan wani nufi ala budda laha min muradin tantahi ilayhi dole wannan nufin ya zama yana da wanda kake da fadi din nufin da ka nufa akwai inda kake son ka kai ai duk abin da ka nufa a zuciyarka to ai akwai wanda kake nufin shi in kai wani aiki ba haushi ya ce hatta zaki a kasuwa kowa yi shi ya san da wanda yake duk ga jama'a na kawai mutum zai ta zaki a kasuwa da wani yake ka ga nufi kenan fala budda li 'abdin min muradin mahbubin dole kowane bawa ya kasance yana da manufa yana da wanda yake nufi a matsayin masoyinsa mun muntaha hubbihi wa iradatihi shi ne isa matukar soyayya ta kuma da lafiya dan ɗan adam shi yasa sai ka ga mutum in manufarsa in nufin da ya kasance Allah ne baya gajiya da bin Allah baya gajiya da bin Allah wa idza hallatil hidayatu qalban nashtat fi ibadati al'adha idan shiriya ta sauka a cikin zuciyar dan adam to sai ga ba ta samu karkashin yin ibada ba zai gaji ba duk aikin alkhairi ba za ka ga ya gaji ba idan za a dawo izifi nawa ana talla ba zai gaji ba to amma idan nufinsa ya zama na banza ne zai iya zama ya ba Allah minti goma sha biyar ba amma zai iya zuwa ya je ko kallon kwallo inda sai zai samu zanibi ko ya je gidan fim ko ya je gidan dambe awanni sannan wani abubuwan jami'a ina wani wani zai tafi gidan dambe suna suna suna ciniki da shi gidan express suna jin su ya ce ma ɗan kai shi a naira ɗari ɗan express ya ce a ɗan express ya ce naira ɗari zai ba shi kuma ya ce a zai ba shi naira ɗari da sai ya dawo yana ma da Allah naira tamanin suka yi ai sai bala'in ya min yawa ga janibi kuma ga ga tsada shi ne dan ya tsirfi ya ce ai wannan janibi sai ka ja maka kai kai ka ja maka kai kuma ma shi bin adaba so dan kai yau ka ce ma ba za ka tafi da shi kuma haka ya saka tafi bai mai yake ba amma da za a ce kawo ce ko a masallaci ko zai ke ba da naira goma ko an kuwa sai ba za ka karɓa wannan musiba ce yasa an ga mutum Allah ya garbe shi da wani zunubi tausaya masa babu riba a cikin ko bara ɗaya ai misali ne misali ne da da wani marubuci yake yake buga misali yake cewa masallaci ba a je ko amma bai ci amma gidan dambe da gidan kwallo da gidan fim kuɗi ake biya a yanzu ciki amma kuma wani zubin kakkoran mutane ake ka duba wannan shi ma ka duba shedan ka duba yadda kasuwar shedan ke tashi masallaci ba wanda zai ce ka biya wani masallaci ne a duniyar nan za ka je kai sallah a ce sai ka biya kuɗi har inda suke hayan masallaci su biya ba masallacin ake cewa su ka biya kuɗi ba su hukumomin da suke masallacin ne suke suke biyan kuɗin ya danganta kuma daga baki na su nemi taimako na fi sabilillah in ka ga dama ka bada a wasu ƙasashe irin kasashen turai akan yanki wani waje a ce za a yi haya ta ka kama a nan za su yi ta a nan kasa abin labarin an ce a kowane haka ake sai su samu wani gini haka sai ce a ba su hayarsa a ba su hayarsa biya za su yi suna sallah to a masallacin ake cewa in za ka shiga tallafi? sai a tsare ka a ce a ba ka fata a ce sai ka biya kuɗi sannan ka shiga su liman da sauran ɗan kwamitin masallaci su suka san yadda za su je su nemi kuɗin da za su biya kuɗin haya ya danganta kila su wajen masallatar su bi su billahi irin yadda ake yi a masallatar masu da Allah mutane su taimaka amma ka duba yadda mutane suke kashe kuɗinsu a wajen taɓa ma Allah kuma mutum ya gama ya gama da bakin ciki ba ya wani amfani idan matar mutum ce ta halattinsa sai ta tambaye shi naira ɗari biyu ɗari uku zai iya ba alhali idan ya ba ta za ta ce ta gode kuma ya ƙara mutunci a wajen ya ƙara daraja amma sai kila ki a waje sai ta ce dubu goma take so ya ba ta wallahi zai ba ta kuma ta zagaye ko an jima ya ganta da wani ko zai ba ta kaga irada ce kowa da nufinsa ko da kan dan adam ba ya zama ya ce bai da nufi dole kana da nufi kuma da inda kake ta in Allah ya taimake ka ce zama manufar ka ita ce Allah in ko Allah ta'ala ya nufin halakar da mutum sai ya ɗauki ta can ya kai wani banza ko wasu ne. waɗanda ranar lahira za su mene ne a gaban Allah tsakanin su tsakanin junansu yana cewa ku ne kuna suna cewa mu ba ruwan ana zage-zage inda su ne waɗannan abubuwa faman lam yakun lillahu ma'budahu duk wanda Allah bai zama abun bautansa ba wa muntaha hubbihi wa iradatihi kuma Allah bai zama shine magariyar tikewar nufinsa da soyayyarsa ba wal istakbar an dalik kai girman kai ma yayi yake bin Allah فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستدله غير الله dole ya zama yana da wani wanda yake nufi a matsayin matsoyinsa wanda wancan abin zai rika bautar da shi ya rika kaskantar da shi wanda ba Allah kai shi bai nufi Allah ba bai dauki Allah a matsayin shi ne manufarsa ba Allah yake nufi ba ba Allah yake so ba to dole sai Allah madaukakin ya sanya shi ya zama yana da wani da zai rika bautar da shi kuma yana kaskantar da shi shi kuma yana kaskanta a gaban wancan ɗin yana bauta ba amma in ka zama Allah kake bauta ba shi shi yasa musulunci yake tarbiyyantar da mu akan cewa kan mu rusuna ma kowa sai Allah wannan goshin Allah bai daka sa ma wani a kasa dan shi ba sai Allah shi kadai aka yi dare ba a yadda ka kaskanta ka rusuna ka a kasa da wani na Allah sannan duk abin da aka kira shi ibada Allah ake mawa to baya halatta ka ɗauki wannan abin ko makankantar ba ka je ka ba wa in ka ɗauka ka je ka ba wa shi ne ake ce ma shirka Allah ta'ala akan wannan ne ya aiko manzanni su zo su yaƙi akan wannan akan wannan ne annabi musallallahu alaihi wasallam ya shekara 24 yana karantar da mutane akan wannan ne manzon sallallahu alaihi wasallam sai da ya halarci ya koka da kansa ba sako ba fiye da ashirin da wani abu sannan ya aika wanda bai je ba fiye da talatin da wani abu saboda tabbatar ba da Allah subhanahu wata'ala bauta saboda tabbatar da kada ba a yi zama sun kaskanta da wani ribi'i lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi wajen sarkin farisa ya aika shi wajen sarkin farisa a lokacin in an ce sarkin farisa kamar misali a ce shugaban kasa amerika wane ma shugaban kasa amerika a lokacin super power guda biyu manya-manya ake da su a duniya daga rumawa sai farisawa annabi sama ya aike shi ya tafi ya je ta je aka ba da labari a ce suwaye aka kai ma wasu to aka kai ma aka kai ma aka kai ma aka kai ma fa'ata aka kai ma sarkin farisa sako cewa gashi wani dan sako ya zo daga jazirar larabawa tsibirin lardin larabawa an aiko shi da sako ya ce yaushe laraba ta kai wa da har za su ciwo za su kama wani sako yace ku je ku ce ya tabo ribi'i ya zo da takobinsa yana rike da takobinsa yana caka shi yana tafiya ya rike shi a matsayin tanda yana caka shi a abin da ya kili shi shimfiɗa kafin na daraja da alfarma da aka sa a fadar sarkin farin yana tafiya cikin natsuwa ya zo gaban sarkin da ya tsaya ya kalle shi ke kaiwaye kuma aka ce a tambaye shi ba sarki zai tambaye shi ta kanshi ba sarki sai a wani tambaya waye ya kalli sarki ya ce inna qaumun akhrajana Allah لنخرج عباد الله من عبادة عباد الله إلى عبادة الله وحده ce ga tarihin makasanmu ga mun ga gamu ko su su a yi mu wasu mutane ne da Allah ta'ala ya fitar da mu domin mu fitar da bayan Allah daga bautar da suke ma bayan Allah kuma suna bauta ma Allah shi kenan kalmar da ya faɗi kenan ya da sarkin ya girgiza da ba ba wasu kaya ya sa ba ba wata ƙafa wasu manya-manyan kaya sa ba ba ba ba ba ko shi aka yi ba shi ya ɗan ya zo ya tsaya gaban sarki yana mai abin da mutum ke iya karantar da mu kenan فيكون عبدا دليلا لذلك ذاك سامو متن لذلك المراد za ka ga mutum in bai ba Allah ba to ya zama wani bawa dalilan kantacce lidalika almuradi da wannan wanda yake da baka ba Allah wani sai ka kanta a wajen wani duk wanda ka dauke shi a wajen shine manufarka kawai shi kake nufi ba Allah ba

wa in bal jahu ko kuma mukami akwai wanda mukami yake bauta mawa ya yadda duk abin da za a yi samu mukami wallahi wani kansila ne ne ba sai yawon musulunci kuma ya gama kila bai samu kansilan ba to ina ake magana an majalisa na jiha ina ake magana ciyaman na local government ina ake magana mutum ya zama ɗan majalisar wakilai ko zama sanata ko zama gwamnati ko zama shugaban kasa wani ya yadda duk abin da zai ya samu wannan mukamin zai aikata ya bar addininsa aljahu ce wa in masuwaru wani kuma a'a wata soyayya yake ma wata soyayya yake ma wata yake kallon hotonta a cikin zuciyarsa so da ka ya yadda akan wannan ya ba a A nan na ba mu labarin abinda malam ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an dawar shafi ina bayanin yadda soyayya ke ɗiban mutane wasu ba Na ladani ne ya gama kiran sallah in ji malar ibn qayyim kisa tuwa waqi'iyya abu ne da ya abu ya gama kiran sallah yana kiran sallah a ni'izana mun san me zana a inda ake hawa a kira sallah a sama hasumiyar masallaci masallaci yana gama kiran sallah kawai sai ya hango wata yarinya kyakkyawa a kusa da masallaci sai taba ganin ya hango ta a gidansu shi sauri ya sauka ya fa gama kiran sallah ya ruga ya ce yana santa ce ni kafira ce kai musulmi ne ni kirista ce kai musulmi ne ya za ya aure ta duk abin da kike so in yi zan zan zan zan aure in dai zan aure ki da sai ka zama kirista ce to ya zama kirista ya faɗa mata ya zama kirista cewa shi kirista ne ya fita yana fita ya faɗi malamin kan ya sa a cikin aljawabin da liman sala ne da wani shafi adda'u wa jaba yana ba bayanin yadda soyayya ke kai mutum yaban Allah in ka sa wani abu a zuciyarka ka ce shi kake so ba ka kallon komai sai shi sai kai mutum zuwa da wannan ita soyayya ba da ce kada ka sake kai nutsu a kan wani abu ka sa ka ji kawai shi a rayuwar ya riƙa maka zuciyarka na zafi idan ba ka same shi kar ka sa wani abu a zuciyarka ko mace ko dukiya ko mutane ko waye ko waye duk wannan abubuwan ba ne suka so amma soyayyar ta da su sai ta ce sirrin makasarin sayyidina abubakar radiyallahu anhu kenan asali sahihi أحبب حبيبك هبا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك بغضا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وأن ذاك سوشي كسيسي كسوشي سيسي سيسي wata rana zai zama zai iya zama yanka duk wanda za ka ki ko abin da za ka ki to ka ki shi sai ta sai ta har ka zama kana da mummunan iyayya wanda za ka iyayya da shi ka yi sai ta sai ta wata rana yana ce juyewa zama yanka sai ta ce ta. to kun ga wannan kenan wa in ma ma yattakhidhu ilahan min dunillahi ko kuma abin da ya rika ba asali ba dan ba Allah ba yana zuwa ba kashamci wal kamar masu bauta rana da wata sai mutum ya kasantarta yanzu kawai shi kenan zai daga ai akwai su muna da suwa a yin a kasan daidai lokacin da rana ke fitowa zai ga su je da fara ran kaya kawai su je kamar wasu mutane kirki kawai sun faɗi wasu da sujada daidai lokacin da za ta faɗi wancan fitowar ta in za ta faɗi sai ta kuma sake mata sujada rana wanda akwai ranar da za a zo a takwirin ta ita shamsu kubirat ba ma takwiri ba tana samun kusufi a ke ganinta haka wata wata bi haka masu bauta na saurari wanda saurari ke bauta mawa wal ne da masu bauta ma gumaka wa kuburi anbiya'i da masu zuwa suna bauta ma kaburburan annabawa wasu wa ne da kaburburan mutanen kirki mutumin kirki ya mutu sai a je a ɗauki kabarin kuma a zama wajen bauta kwanan nan wani dan uwa ya je masa ya je wani kwas yana tuho mana ya tafi ya tafi ya sayyidina al-husayn radiyallahu anhu ya tabbatar da cewa ba a masar a kashe shi kowa ya san wannan da ahlus sunna da yan shi'a duk sun yi ittifaki akan cewa sayyidina al-husayn ba a masar a kashe shi an kashe shi ne a iraki a karbala aka kashe shi to me ka kabarin Hussaini masar ba da ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana da littafi ya samu suna aina ra'sul islam in ka karanta littafin za ka sha mamaki to yana nan in ka je masar akwai masallaci da kabari wai kabarin sosai ne ka je ka je da ake bauta a wajen irin bautar da ake ma Allah haka ake a wajen kuma kabarin da ba shi ke ba a san ba a san waye ma a ciki wani babban malami a kasar masa الشيخ أبو إسحاق الحويني الله قارع مثلا labarin ya ce ya يا daga لك قوي ya zo الكاهرة lokacin da ya samu admission zai zo ya jami'a ya ce mutanen da ya rasu suka bashi suka bashi takardu ya zo ya kai kabarin su sai suna gaishe shi aka rubuta wasiƙu ya ce wasiƙu wasiƙu wasiƙu ba su da iyaka ya zai kama mutane zai kawo kama sai radiyallahu anhu wannan kabarin da ba a waye a ciki ba to shine yake bada labari yake cewa lokacin da turawan ingilishi suka shiga kasar masar sun san masar kasashe biyu suka mallake ta faransa ta mallake ta ingila ta mallake ta bambancin faransa da ingila ingila idan ta zo ta sami kuna da wata al'ada ko mai kyau ko mara kyau in ta fahimci wannan al'adar ba za ta cutar da ita ba sai ta karfafe ku ta ma muku gini amma ita faransa ita zo kusa komai take to da ingilawa suka shiga ingilishi suka shiga ƙasar masa sai aka kanuna musu kaburbura da ake da su na waliyai sai suka gina musu kaga an yi gini gari guda kabarin wane ne a ciki kabarin ashek kabarin ashek ahmad albadawi kabarin wane ne ashabi kabarin wane duk gasu ya ce wallahi da aka buɗe wani kabari kabarin da an kai shekaru ba da iyaka ana bauta ma wannan kabarin kun san abin da aka gani skol na jaki skol na jaki kuma kowa ya san wannan labarin a kasar masa skol kwakwalwa kai kokon kai kokon kan jaki aka gani a cikin kabarin billahi la ilaha illa shi ake ta zuwa ana roƙo ana zuba mashi kuɗi wasu na fashewa ba a san wanda suke fashewa wallahi na je indiya a asibitin da na asibitin da na je asibiti ne na yan addinin budda duk kwanar da kabi akwai akwai gunkin shi budda shi nan sun yi shi a cikin gilas ga wani akwati nan a gefe transparent akwatin gilas ne shi ba in mutum ya zo ga aka da tuma an shi kuɗa sai mutum ya zo ya sujada in yi ma in yi ma budda a sujada ya duk sa ya duk zai duk sai ya fito da kuɗi zai je ba in ka zo an ji ba za ka kusi budda ya mutu ya fata kayan shi shi ne hafiz ibrahim yake faɗi da ya a masar a wancan lokacin tun alif ɗari tara da wajen ashirin da wani abu ya kai ziyara irin waɗannan kaburburan ya gani mawaki ne ba malamin addini ba ne hasu ibrahim masu adaba sun san shi shi ne da ya dawo ya yi wata kasida da doguwa ta iya da ta ke karewa a cikin baitotan da yake cewa a hayakuna la yurzaquna dirhamin wa bi alfi alfin yurzaqu na amwat ita hayakuna la yurzaquna dirhamin ita da masu ran mun an kaka ba su dirhamin da amma wa bi alfi alfin tuzabu al-amwal amma duk dubbai duk sai a zuba ma mamata sai ta mutuwa kuma da kabarin na kwashe kayan ba ba a kai watanni ba na je mun ba mai ba a sakkwato haka can daga farkon daga farkon get za a fara ba. za a fara maka sai ke canji goma ashirin goma ashirin goma ashirin duk kuɗi su ban ba da min al malaikati wal anbiya ko kuma ya zama ya halitta wani abun bauta daga cin malaiku ko annabawa alladina yattakhiduhum arbaban wadanda yake tsatsa a matsayin iyayen gidi wa kullu أو غير ذلك أو أو أو غير ذلك مما عبد من دون الله فهو أبن دبا والنبا وند أقبو تام با الله وإذا كان عبدا لغير الله كان لا بد مشرك وند يزغينا ذو الله ولبا الله والدول اختراش مشرك كل ذو مشرك كل مستقبل فهو مشرك sannan duk mutumin da ya girma sai ya kibo

kuma shirki ne ya fi bauta ma Allah amma yana da abin da yake bauta ma Allah akalla ya kowa ya san kisan cewa boka ya suka sashi rika yanka jarirai ko maza ko ba su da mace kisan su sake ba da kisan su ne ke bauta ma to daga wannan ya dace ya fi bauta ma Allah madaukakin ko ka yake bauta ba a ce shi ma ya abu bauta ne ma alim tulakun min ilahin zai ni ba san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba fasta hafta fa ba ba ya raina musu hankali Isa duk wani wanda zai zo a rika bauta ba shi, wallahi bai samu wannan daraja ba sai da ya raina hankalin mutane kuma matakin farko da zai shine hana ka karatu in ya hana ka karatu shi ke sai a bakka da makala laya a wuya layan ma yanzu ba ta ƙwararri ko ita makala maka hutan wani ya wuce mai ruwan kwai da gudu da baki kusan duk kala haka za ka gani ko ba kala fage ne shi ke nan a hana ka karatu addini ba za ka san shi ba la za ka tausaya ma mutanen da iyayen ke ɗauko su daga garuruwa masu nisa suna kawo su garuruwa da sun mutu yi, a jini abin tausayi ne wala ni ba haushi ke ji wa tausaya mu ke su da iyayen la ni ke tausaya mu to ya zo ya shi ya koya shi ma niyan kun to ne ba shi musiba ce ke a ci gaba da bautar da shi ‘Ya'yan waɗanda suke kula da shi aka ba su amana su kuma da ba, kalla daga farta da sauko, yanzu ‘ya'yan da su tura su makaranta boko, su gama su wuce su tafi masar, su wuce su je kaza, su da su ci gaba da karantar da su, ci gaba da mallakar mutane. Sau da duk wanda ya yi ilimi ba za ka mallake shi. wanda ya mallake ilimi ba za ka mallaki kwakwalwar shi suke kake juya musu kwakwalwa da kaga dama ba sai dai ka kawo shi dalili dalili ke juya shi din mai ilimi na Allah to dalili ke juya shi amma ba kawai ganin wani ba shi yasa duk abin da ka kawo shi da dalili sai ya asa? ka fi shi girma sa'an ka ne shi a'a ya fi ka girma ko ya yake in ka kawo masa dalili mai ilimi sai ya asa. yasa ina kira zuwa ga kowa in kana son ka fita daga ƙanjin bauta za ka yi ne ranar da ka yi ilimi ka fita daga ƙanjin bauta ba wanda ya ce bautar da kai shi ya kama ka dai in magana kuke da shi zai kama ka hujja ko ɗanka ne da ka haife shi da dalili kake tafiyar da shi yan uwa ba da ƙarfin tsiya ba ƙarfin ka bai sai juya ya sa ka ɗanka kakka kai matsayin da ya fi ka karfi amma dalili za ka riƙa kawo masa da dalili za ka nuna masa shi dalili shi ake bi ka kama mutum dalili sai ya karɓa ya bar ra'ayin ya bar abin da yake daga ilimi shi ne wannan ku tashi ku ilimi matasa in kuna son ku fita daga kangin bauta ku tashi ku ilimi duka ku ilimin addini mai zirfi ku ilimin da ake ce masa ilimin zamani wannan shi ne abinda abinda za ka fita daga bauta ke ba wanda yake bautar da kai sai dai ka zama mai sai dai ka zama kai maki da yi ne amma ba ba amma in aka baka ka zauna da jahilci kai yadda da jahilci to shi ke nan kai bawan wasu misali na karamin shi soja da ɗan sanda da dukkan force da ake ɗaukan mutane duk wanda bai da ilimi da yawa da yake karewa mafi yawanci kurti mai aikin kurti ya wuce gaji amma kana iya zuwa yau ka haifi mutum yau din nan a gidan soja za a ɗauke shi ya fito ya fito a matsayin dakan lintana sai zama shi ne kuma ka haife shi shekarun shi kila kai shekarun ka ashirin a gidan amma shi yau yau ya zo tirenin sun wata tara aka mushi wai ya fi ka in an tashi za a tafi kawai a ce ai shi ne shugaban kuna bayan shi so daga da an zo wani abu kawai shi ne zai tsura hari yana ɗaki ce ya ba ku ko da ke shi kuma ya kwanta a ɗaki ce shi duk wannan ba misali ba babba shekara ashirin talatin wani zai yi a gidan soja bai da ilimi da takardar sakandare ya shiga ko kuma yin tun lokacin mai tsumman mara tsumman aka ɗauke shi wanda ba ba takarda a ce ba ya ci ba ta sa ake kawai zai fito gari a gaina da kiba ko a gaina da alama karfi a ce ya shiga soja kan yau kuma nan wani zai zo ya ce ya gama jami'a injiniyarin ya karanta lo ya karanta medicine ya karanta islamic studies ya karanta arabic ya karanta hausa ya karanta english ya karanta sun gulgono physics biology chemistry geography geology ya je karanta kwas ɗin wata a shekaru ko shekaru biyar ko shekaru shida ko shekaru bakwai ya gama sai ya je short service short service ka ji sunan fa short service al'amaliyatul qasira ko al'amaliyatul mukhtasara ko a tadribin muktasa takaitaccen tirenin aka mata wata tara shi kawai sai zo wannan da ya shekara talatin na ya zuci sai dai sai na uga uga ana dan abin da fada wasa ta tafi da sun daure Inda yi wasan na ba yau ne ya kwana a gado mun san ina kun sojoji da kun lokacin na yi karantarwa a bayan ina ganin abubuwan ban mamaki da yawa kawai a gaba na ta sun daure wasa suke suna kira wai ya saba aiki. shi ya ɗauki ra'ayi ka za shi kuwa ɗauki ra'ayi za ka ja da minke zan sa a ɗaure ke wala ya bai wasa a wa al'adu zai ba Ta da laifin ke mulki me ya ba shi wannan matsayin ilimi kai ma ka ja shi ka je ka. Da kada ka yadda wani su yadda kai ya hana ka karatu A yake karatu da karatu ake tarauta da karatu ake shugabanci da karatu ake mallakar duniya Allah ya ba mu mai amfani Allah ya sa mu muna yin wanda zai cice mu a lahira Allah shi ne zaka mata mu Allah ka ka koyi da su zuwa ga gaskiya Allah tabbatar da su a kan biyan ka sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.